Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Wanda yake da wannan murya da za mu samu ku yanzu a makon jiya aka kashe shi kwanaki kaɗan bayan ya gama zancen mutuwa akan wannan shiri namu. Ni addini na bata yarda yi kisa ba, bata yarda zub da jini ɗan adam ba. Mu ji tsoron Allah, mu daina kisa, mu daina zub da jini. Mu ji tsoron Allah mu san cewa rana ɗaya za mu bar duniyan nan mu fuskanci shari'an Allah. kamata ya yi a yau mu kawo muku ci gaban muhawarar da buba galadima yake da alhaji isa tafi da mafindi a kan rikicin cikin gida na jam'iyyar apc da ke mulkin najeriya in allah da za mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara a mako mai zuwa amma a yau kam muna so mu tuna shi wannan hamshakin dan siyasa na jihar adamawa ne wanda muka saurare shi akan wannan shirin na tsaka mai wuya kamar makonni uku da suka wuce kuma yanzu aka zo aka kashe shi a makon jiya Wataƙila idan ka saurari shirin tsaka mai wuyan nan da muka yi kwanakin baya akan rikicin manoma da makiyaya za ku tuna cewa kaji muryar Sam Zadok. Tsohon kwamishina basarakin gargajiya na kabilar Bacama, rikakken ɗan siyasar jihar Adamawa, kana kuma sakataren watsa labaran jam'iyyar PDP a wannan jiha, wanda suka yi shirin na tsaka mai wuya da Alhaji Mafindu Umaru Dambara. To mun kammala saka shirin nasu ne na ƙarshe ran sha uku ga watan Fabrairu nan da muka baro, shi kuma aka kashe shi ranar Litinin da ta gabata 26 ga watan Fabrairu ɗin a cikin wani kwantan ɓaunan da aka ce wasu mahawara sun yi musu shi da wasu mutane. wakilin mu na can yola ibrahim abdulaziz wanda daman shi ne shirya mana ita wacce muhawarar da ta hada da shi marigayi din a can yola ya hada mana wannan rahoto a yanzu kan kisan da aka yi mashi da abin da ya faru da kuma martanin wasu kan wannan kisan da aka yi wa shi sam zadok. eh to sarakuna su tabbatar da akwai zaman lafiya tsakaninmu da yan uwanmu musamman zaman lafiya nan da ake ce su tabbatar tsakanin fulani da waɗanda suke zama da su eh, su shugabanni sarakai su yi kokari su tabbatar da zaman lafiya yadda ya kamata a tsakanin al'ummar mu domin mu samu zama mai kyau a mu. Marigayi Sam Zadok kenan amma cikin shirin tsaka mai wuya lokacin da suka tafka muhawara da shugaban kungiyar Miyetti Allah na jiyon arewa maso gabas Alhaji Mafindi Umar Ɗanburam game da tashi-tashi hankulan da ke faruwa tsakanin makiya da manoma. Shi dai marigayin ya gamu da ajalinsa ne ya wani ɗauki da suka kai shi da wasu shugabannin al'umma ma. Mr. Ibrahim Falturaki na kuwa cikin shugabannin kungiyar matasan al'umma ma, ya koma bayyana yadda aka yi lamarin ya faru. Su sun fita daga nan da su nufi yin gwalan gurin an ce musu an jiwa wasu ciwo sun nufi hanyar gurin hanyar da za ka sa gwajin marar barin nan to ka je suka kwada a kansu kurin ba su sani ba. Shi kadai suka kashe kenan. A'a ba shi kadai ba su uku a mota don an ce musu wayan jiwa wayan su ciwo a gudun suka dauki mota za su je barin su gani. A mararraban barin na sai mutane sun fito ta gwajin kiri sai suka afka masu. takura. To wai koyaya mafin dumar dan buram ke ji kasancewar ba daɗe ba suka tattauna kan yadda za a samu fahimta juna a tsakani? Muna alhinin abin da ya faru da shi abokin a magana na a wannan shiri na saka mai wuya wadda shine Sam Zadok a yariman kasan bacama mutuwa guda ɗaya ne amma sanadin mutuwa yana zuwa ta kowane hanya muna faman mu gaya za a yi mu kawo zaman lafiya kuma zaman lafiya mai ɗorewa kamar yadda muka yi taɗi da shi a cikin wannan shiri na saka mai wuya sai ba mu sani ba ma ashe su wata wata ya sa a ta wannan rikishin za a ɗauki ran shi mun yi mamaki kuma ta inda muka je ya rasa ran shi a matsayin shi na shugaba a matsayin shi na mai neman ta haɗa kai da mu don a kawo zaman lafiya mai ɗorewa don haka abin da ya faru muna ma al'umman ɓacin magaba ɗaya jaje sannan muna ma masarautar ɓacin majaje sannan muna ma kasan adamawa jaje muna ma jam'iyyar shi da yake wakilta a matsayin kakaki jaje don abin da ya faru din nan ba abu ne wanda ya kamata ya faru a yanzu da ake neman zaman lafiya kuma zaman lafiya mai dorewa ba wannan abu ya zo mana a matsayin abin da tayar mana da hankali ya daga mana hankali muna neman Allah ya kawo iyakan wannan rikici Allah ya sa wannan shine na karshe a duk rikita-rikita da ke faruwa a jihar Adamawa da ma Nijeriya baki daya muna fata za mu samu tasowar irin shi a cikin bacama don mu zanna mu duba yadda za a zanna lafiya tsakanin al'ummarmu ba abin da mutum zai maka laifi ka cire ran shi wadda duka addinan nan biyu ba su yarda da shi ba mun faɗa mun kuma faɗa don haka mu kai hankali ne yasa mu zanna mu nemi abin da zai kawo mana zaman lafiya tsakani da Allah Honorable Sam Zadok na mako cikin shugabannin al'umma ma, da ma ya taba rike mukamin kwamishina a jihar kuma har ila yau shine ma sakataren yada labaran jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Adamawa batun da ko jam'iyyar ta bakin sakataren ta Honorable Abdullahi Adamu Firin bike ma ce dole ne a tashi tsaye domin ko gano bakin zaren magance wannan tashi tashi hankulan da ke faruwa zo mana da bi gaskiya ba mu ji daɗin shi ba ko kaɗan to wannan abu shi yasa kullum muke bayani a yi kokari a sama wannan abu mafita in ba haka ba wani abu da wasa daga baya fa abun zai zai fita cikin hannu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya ce mutum ba komi ne ba ranar mutuwa to ya lalace ka so mutum Lannan ka rasa shi Saikira, bay amza kira, batay mutwa de adaka. Kakuma kira, bekara bakira, batay mutwa de adaka. To gaishe ka Ibrahim, to tunda muna magana ne kan marigayi Sam Zadok ya kamata mu kammala wannan shirin na musamman a kansa da jin ƙarin wasu daga cikin maganganun da suka tabo a shirin nasu da ya gabata a kan bukatar samun zaman lafiya daga nan ƙarshen irin waɗannan tashe-tashen hankulan da ke ci gaba da addaban Najeriya. Masu yin siyasa a cikin harkar rayukan mutane su daina. ai faɗan nan ba zamanin buhari aka fara ba tsakanin ba fulatani da wani kabila amma a zamanin buhari an dawo da shi siyasa kullum kowa fulani fulani fulani tankar don kaman buhari ke rike da ak-47 akwai da yan siyasa ke ba ak-47 suna shige fulani suna kashe mutane suna bata wa fulani mu suna suna bata wa gwamnatin tarayya suna wannan dole gwamnati ta ɗauki mataki ta haɗa kai da kungiyoyi na kabilu duk mu gane wayannan mutanen ina suke ai na baka instance ga abin da ya kai a faɗan wukari an kama wasu fulani ai at an same su wasu kabilu ne daga adama an kai su abuja da kayan fulani da bindigoginsu sun je suna kashe mutane akan fulani ne gashi yanzu a benue an sake kamawa ku za ku taka rawa kenan don haka dole mu taka rawan binciken kanmu da kanmu mu gane waye fulani ba fulani riga ba mu ji cuta inda take mun ji kuma hanyar da ya kamata amma ga wani batun da ana yau dinnan da a ce yau a matsayinka na jigo a al'umman bace ma manoma a arewa maso gaba da sansu da wani shawara ka bawa homon bace ma da lamido ne da za mu yi yanzu nan amma zo mu tafi tare to eh, ba wani shawaran da zan bayar ai domin hama bace ma da mutanensa ba su kori fulani ba hmm. har wa yau ana kashe mutanen mu don ga fulani a numan suna yawo bace ma ba su tashi musu yau da manyan ga sarakuna eh. a ce kai a matsayin kan Najeriya mai kishin ci gaba ga abin suka faru ba wai kawai a Adama ba a hmm. wasu jihohi na yau a ce ga zaka ba shawara me zaka ce musu ne Ah. manyan shugabanni na sarakuna da eh to sarakuna su tabbatar da akwai zaman lafiya tsakaninmu da yan uwanmu musamman zaman lafiya nan da ake ce su tabbatar tsakanin fulani da waɗanda suke zama da su eh, su shugabanni sarakai su yi kokari su tabbatar da zaman lafiya yadda ya kamata a tsakanin mu domin mu samu zama mai kyau a tsakaninmu eh, mu a gaskiya suna kokari suna kokari na bada lissafi da namu domin sarkinmu kula yomi yana kira mitin domin zaman lafiya yana kira mitin shi yasa da na soma magana na ce ba mu kori fulani ba eh, wasu sun gudu ne da kansu eh, wasu na magana kan cewa dole sai an yafe wa juna yau da ce bace ma ko ba bace da sansu zai gayyace ka yau ka je numa domin kai musu jawabi ko kuma a ce yau za ku hadu me za ka faɗa musu ne domin idan na same su ga su muna zanne a yanzu eh, haka ga shugabannin fulani ga na bata na da kalamomi guda uku da zan gaya musu na ɗaya dai shugabannin fulani da shugabannin bata ku ji tsoron Allah Allah shi ke ba da shugabanci Allah kuma a kama yadda hadisin annabi ke cewa kullukun ra'in wa kullukun mas'ulun man ra'iya dukkan ku masu kiwo ne kuma ubangiji wata wata'ala zai tambaye ku yadda kuka yi kiwon kunnan sai in gaya musu to ku yi kokari ku daidaita al'amarin ku ba bace da bawurkun ba fulatani kowane kabila da ke karkashinka a mabata ma don Allah ka rike su daidai zaman lafiya zai tabbata eh, sarkin fulani da babbace da ba fulatani da janjo da mumuye da ke karkashinka ka rike su daidai zaman lafiya zai tabbata wallahi tallahi sarakunan mu suna da aiki a gabansu sun saki abin da iyayensu da kakanninsu suka rike wallahi da problem nan bai rising zuwa haka ba ai kamin zadok ya yi sarauta akwai sarki da yake numan kowane wayan gari sai an zub da jini diga ran da zadok ya yi sarauta har ya mutu bayan samani an experience wani zub da jini ba kuma karya ne ko gaskiya a tambayi bacaman din da ya san da wannan har ya ɗauki mataki daga lokacin da aka kori fulani wajen nan ya yi bincike da abin da ya taso nan da bai taso sai ya ba fulani laifin shi ya danne su ya musu hukunci daidai yawwa kaji abin da ya faɗa me zaka ji kan abin da ya faɗa bari bari nje hmm. sarkin sarkin Eh, bai da laifi a cikin maganan so na san kokarin da ya yi hmm. ba ku taba ji ya fito ya ce a ji a yi kisa ba hmm. ba ku taba kun kunji ya fito ya wani kalman da zai tayar da hankalin jama'a ba ni abin da zan ce mishi ba eh. mu mai da hankali mu ba haka iyayenmu suka zanna ba shugabanci na gari zan ce to eh, ku koyi wani abu a rayuwan shi marigayi lamido shi wanda ya fi wannan da yake mulki mutumi ne na kirki wanda baya son tashin hankali mu koyi tarbiyyar da suka bar mana mu yi zaman lafiya. Lokacin kafin ma zuwan a janjamawa na san dai tun tarihi can za ka tada akwai wanda suke kiwo a bakin kogi aka zo ka yi zaman daɗi da sansu nan eh, yau wani albishir za ka wa fulani. Eh, a gaskiya ba mu kori fulani ba duka fulanin da yake son dawa wanda ya tafi eh. eh ga fili ga doki ba mu kori fulani ko guda daya ko akwai fulani da ya fito ya ce an kore shi <laughs> al'umman bace ma shine ina musu albishir mutane na za su koma ba inda suka sani banda bakin binoyin nan ba yadda za a yi tarihin su ya cika ba tare da bakin binoyin nan da location na zaman su da bace ma ba mm. lokaci yayi da za su dawo bace ma su rike su kamar yadda suka zanna da iyaye da kakane ba a hakori da harshe ma suna batawa bare dan adam da dan adam sannan kuma su sani abinda Allah ya kaddara ba zai kaura ba mm. su sani kuma dukkanmu Allah zai tambaye mu abinda muka yi ranar gobe kiyama don haka mu kiyaye gaba haka ne to nan muka zo ƙarshen wannan shirin na yanzu kuma da haka muke ƙara bayyana alhini da juyayi ga iyalai da makwabta da abokan zama da abokan aiki na shi samzadok ɗin muna fatar allah ya nuna mana ƙarshen waɗannan tashi-tashi hankulan ya bawa ƙasashen namu zaman lafiya kamar yadda muka ce in sha Allah a makon gobe za mu dawo mu ci gaba da muhawara kan rikicin cikin gida da ke addabar jam'iyyar APC a Najeriya mun bar ku lafiya